Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ja kwanan mu zuwa wannan yammaci na takwas ga watan safar. Hijira ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas Allah madaukin sarki ya nufi mu da haduwa a wannan masallaci masjidul ansar domin mu ci gaba da karatu cikin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na babban malamin mu Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kai haske cikin kabarinsa Allah kuma ya albarkaci wannan zama ya tsora mu kan daidai muna cikin babu sadaki wa jawazu kaunihi ta'lima qur'anin wa khatama hadidin wa ghayra zalika min qalil wa kathir wa istihbab kaunihi 500 dirhamin liman la yuthifu bi babin kenan babin da yake magana <coughs> akan sadaki حديث نقبشين حديث أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم معنى يكتوى عن أنس بن مالك أنكر بولد أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال يدالي شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف حسر صفرته أنا بن مالك يكي بامنا باك أكن أبن دي فارو فكان من زن الله صلى الله عليه وسلم إيه دقا تكي من ينسى عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ɗaya ne daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna a cikin hadisi ɗaya an musu albishir da aljanna sun suna rayunan duniya cikin hadisi ɗaya ɗaya ne daga cikin asittatu ahli shura mutum shida da aka naɗa domin su yi shura su naɗa shugaba ɗaya ne daga cikin asabiquna al-awwaluna fil islam wa'anda suka riga shiga wannan addinin musulunci Shi ne mutum na takwas wanda ya musulunta wanda ya musuluntar da shi babban sahabi abubakar da siddiq Allah anhu kuma tsakanin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara takwas an haife shi bayan haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bi shekara takwas Allah ya kara masa yadda wannan sahabi wata rana kwatsam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi tare da asar sufra tare da alamar turaren za'fara shi turaren ne turare ne wanda yake da kala kamar fatsi haka kamar yalo haka sannan kuma turare ne wanda yake da kamshi sosai kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gashi da wannan turare ma'ana ya ji kanshi wannan tulanen a cikinsa kuma ya ga alamar wannan kalan tare da shi wanda asali tunanin za'afaran ne a lantarki masa ba kuma san da wannan shi ma hadisi ne ingantacce cikin bukhari da muslim hadisin anas ibn malik yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yataza'afara rajulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haji mai karfi namiji ya sanya turare zafara me yasa domin irin karshen sa irin na mata ko a yanzu irin fashin din da ake da su akwai ne mata ai hmm. to shi zafara da mata sannan kuma irin kalar sa idan mutum ya sanya ko ya shafa to gaskiya kalar bata dace da ainihin namiji ba shi sa malamai suka ce wannan hali da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi namiji ya sanya turare za'afaran hali ne yufidu tahri yadda aka haramta maka gwal aka haramta maka harir to hakan da aka haramta maka ka sanya turaren za'afaran to sai ga babban sahabi da turaren za'afaran kai ka san anan ba wai shi ya sa ba a turaren da ya dai shafe shi daga wani guri to za mu ji kala sai man zala sallallahu alaihi wasallam ce ma haza to kai Abdurrahman kuma mai wannan ya kuma na ganka yau da zafara wannan tambayar ma tana nuna maka cewa bai halarta ga maza ba ya na ganka da shi hmm. kuma malam haka ya kamata kowane musulmi ya san tuna wa dan uwansa malam muna kurakure da yawa da addini ba ba kai wa tuna wani kunya yake ji wani tsoro yake ji kaga dan uwanka yayi abin da ba daidai ba kuma ba za ka gaci قال في عبد الرحمن بن عوف يتي مسا inni tazawwajtu imra'atan to abin da ya faru na yi aure ne ba Ke da isa matar ta zo da a safaran a cikinta da kalan da kanshi shi kuma a garin kusantarta ta sai ya kwashi sai ya shafa to malam wannan yana yawan faruwa wallahi ba mamaki kaga saurayi an guje aure washe gari ka gashi da tabbaki ba wai shafa jambage yi ba an gane ko? na to wani darasin alashi ya ce ta zanwaci tumura'ata na yi aure wai ba a garin madina ya auren ba? wane ne libanin garin madina? to me yasa bai sani ba me yasa bai sani ba yanzu mai zai zai daurin aure a garin nan babban limamin garin Jos bai sani ba eh sai mu ce bai yi ba ko to wannan ne yake nuna maka muna da waɗansu abubuwa ɗabi'u ne al'adu ne amma kuma al'adu masu kyau fa ba mu ce ba su da kyau ba al'adu ne waɗansu ma mun zaci cewa addini na ba na ba addini ba Abdurrahman ibn Auf yayi aure cikin garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba wannan ya nuna cewa ba shi kadai ba haka ma yana faruwa da sahabbai da yawa so a zamanin su akan yi aure ba sai an tara jama'a da yawa a masallaci ko a gida ko a wani abu kamar da muke ba abin da ake bukata wajen aure menene rukunai ne guda hudu ana bukatan wali ana bukatan wakili hmm? ana buƙatar sadaki ana buƙatar shaidu guda biyu akalla yanzu mutum na muke buƙata eh ga wali maya ga wakili biyu sadaki baya ciki ba mutum ba ne eh to mu samu wa ashiru da wai adlin minku mu samu shaidu guda biyu mutum na kira wallahi mutum kudu za su yi a daura kuma aure ya kullu su a can ba su iya ba su saba da raba goro ba ba sa raba minti ba sa raba dabino muna muna raba al'ada ce yanzu karka zace raba dabino ne a addini al'ada ce duk da cewa sanar da daurin aure sunna ne kuma wannan a'dinun nikah wadribu alaiha bil jufuf ana son a sanar da daurin aure mutane da yawa sosai Daga inda al'adar mu take zuwa daidai wani lokaci kenan raba auren abuna raba goren ko dabino ko mintin kamar kana sanar da mutane daurin aure wannan babu laifi al'adatu muhakkama matakar al'ada ba ta karo da addini ba bismillah ba damuwa sai a yi ta saboda haka idan ka je da malami yana wa'azi ba lalle ne sai an tara mutane a masallaci ba ba lalle ne sai an tara mutane a gida ba mana gaskiya da wannan saboda da yawa daga cikin sahabbai sun yi daurin aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai sannan wani darasin hana wai dole ne sai liman ne zai so ya daura aure eh idan liman ne dole shi ya zo imanin gari to a azaba ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce an yi daurin aure ma shi ne babban liman na duniya wannan ma al'ada ce mai kyau ya zanto mun kira liman ya zo ya daura ba mu ce bid'a bane ba bidiya bane al'ada ce mai kyau kaga na farko su ne maman nan su suka fi sanin addini su muka amince da su suke jagorantar mu a sallah sha'anin da ya shafi ibadar aure sun fi musai su zo su nuna mana yadda ake wannan ya kyau wannan ya matuƙar kyau ba matsala sai dai ba dole ba ne kuma wasu guraren a ƙauyuka su limaman da suke karuwa ya eh, kware da gaske saboda daurin auren za ka bada shi sana'a ne na san ƙauyen da idan aka ce ranar asabar to limaman da suke ɗaurin auren a burguje suke saboda ana barin nan za a tafi can ana barin can za a tafi can a ɗan kwashi da bene a dan, a ɗan kwashi goro a can a ɗan samu nerori yana ashirin ashirin wasu da ma wallahi har dabda ake tsakanin da kaga rawani na tashi sama akan naira ashirin wallahi daga manyan riguna babban riga na tashi sama dattawa na faɗa akan kuɗi kawai dan daurin aure yana daga cikin amfanin abin da saka ka rike wannan kar An kai daurin auren ma ba liman sai a ce daurin auren bai yi ba alhali yayi malam fa a tsarin musulunci wallahi ya halarta ya halarta amma babu kara ciki gaskiya amma ya halarta ya zanto shi saurayin da zaka saurayin da zaka bi wa yarka ya zo gidanka ya zo gidanka an gane ko sannan kuma a samu waliyinsa yana wurin sannan a samu kai kana wurin kai mai bada yarinya wali abin nan waliyi kenan kai waliyi kana wurin shi kuma wakilinsa yana wurin in ya ga dama ma shi zai karbi kayansa da kansa ya ce bismillah yana yana bukatar ka aurar masa da yarka wacce wacce yarwa ne kuma ka auren masa tare da mutum shekaru biyu wallahi aure ya dau aure ya dau to wannan shine abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf yace inni tazawwajtu imra'atan lalle abin da ya faru abin da yasa ka ganni da wannan turare a jikina to nayi aure ne fa a ga sauran bayanin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka da kansa hmm. ai ba sai an kare bayani ba ko na'am ni ma nan ba sai na ƙara sa bayani ba eh, kun gane yace inni tazawwajtu imra'atan ala wasfi nawatin min dhahab lalle shi ya auri wata mata ala wasfi nawatin min dhahab ya bada sadakin da kimar sadakin ya kai dirhami biyar na zinari nawat wani dunkule ne na zinari wanda ake kimanta shi da dirhami biyar a su. to anan abdurrahman ibn auf yana ishara ne zuwa ga ainihin wajibcin sadaki kuma cewa lallai shi ya ba da sadakinsa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni wa azu nisaa sadaqatihinna nihla sai ya sanar da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewar ya auri wata mata a bisa sadaki mai kima dirhami biyar na zinari qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa barakallahu laka Allah ya albarkaci aurenka mu kuma yau abin da aka shar'anta mana barakallahu laka wa barakallahu alayka ko barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair wannan shine sunna idan dan wanka ya aure addu'a da zaka masa ba Allah ya kawo kazantar ɗaki ba bayan wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara zuwa ga wata sunna mai karfi sai ce aulin walau da shati kai walima ko da da yar akuya aulin min alwalmi shine walima kuma an ce ba an sanya masa alwalima domin ma'aurata guda biyu suna haɗuwa suna ce ta maki sallah salama idan mutum ya aure ya walima wasu malaman ma suka ce wajibi ne saboda umarnin da ya zo cikin hadisin aure sigatul amri wal amru yaqtadi al wujub amma jumhurin malamai sun ce mustahabi ne ko sunna muakkada manzara sallallahu alaihi wasallam yayi walima a yawancin matansa kuma wa aka baiwa umarni ana ci an aule ba amaryar ba ba ce ba ce mata ita amaryar ta ji ta yi walima ba aule wato haƙƙin walima akan an gobe kawai haƙƙi ne a kansa idan zai iya da kansa ya shirya abinci mai kyau ya tara jama'a ya gayyace su a zo a ci abinci kuma walima abinci ne kawai jama'a ba wa a ciki ko Abdurrahman ibn abu ya wa'azi yanzu mun shigar da wa'azi ka ce walima kamar wasu ayi wa'azi kaga mutum ya taso daga wani gari zai je wani gari wa'azin walima ba laifi ne ba laifi don dan yi wa'azi dan ana bukata amma idan da wasa wasa aka shigar da wa'azi cikin walima wallahi ya zama duniya. ba za a yi walima ba sai da wa'azi to ya zama duniya ba na fata an gane ka tara mutane da ba musu abinci su ci su tashi don sun ci ba zaman tsegu ne. Allah ya ce wa iza iza fahimtu fantashi idan kun ci kuwa kuma ita walimar an sasanta ya zanto bayan duhuri an riga an kai ma matar ka ɗaki ka riga ka gane ta ka santa washe gari sai ka tara ta washe aiwata. amma shi nan ma idan aka yi sallar shukuji malaman sun ce babu shi walima ta yi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabun nikah babun kaifa yud'a lil mutasawwij na'am باب فضيلة اعتقائه أمته ثم يتزوجها قال قال المصنف رحمه الله تعالى حديث عنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا ردف أبو طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباه المنذر قالها ثلاثة قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع الصبي فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال يا نبي الله أعطيني جارية من السبي قال اذهب فقد جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريبة والنظير لا تصله إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم آه. فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذخر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ ماذا يتي باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها wannan babi na bayani akan falalar mutum ya ɗanta ku gasa sannan kuma ya aure ta bai warkaci ka ‘yanta ta ta sami ‘yanci kuma kai ka aure ta wannan hadisin na nuna falalar haka wanda ya karbo hadisin shi da anas ibn malik abu hamza ta radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaza khaybara yake da lai manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya yaƙi garin khaybara khaybara gari ne wanda a wannan lokacin yahuda ne suke sama kuma tsakanin khaybar da garin madina kilomita 174 ko 73 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattaki daga Madina har zuwa Khaybar dan kai musu haji me yasa an musu wa'azi ba su karbi musulunci ba an yi alƙawarin za a zauna lafiya da su sun warware alƙawari sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka cancanci je a kai musu haji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da sahabbansa daga garin Madina suka iso dab da khaybara ba su shiga khaybara ba sai sannan su shi ta yi Ya ce fa na inda salatal ghadati bi ghalasi a daidai wannan lokacin daidai kusan wayewan gari kenan gari da dan duhu duhu shine halas farkon lokacin sallar shi kenan suka iso dab da shiga garin khaybara sai manzara sallallahu alaihi ya yada zango sai suka su su shi. salatul ghadati shi da salatul subhi wannan ya nuna halaccin ki kira salatul subhi salatul ghada kuma wannan yana nuna me yana nuna an fi son mutum ya salla a farkon lokacin ya eh, mutum ya salla ko ta salla ba ka yi ta a farkon lokacinta wannan ya fi ladan jama'a wani sahabi ya tambayi maki sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal yace as-salatu ala waqtiha mutum yayi sallah a daidai lokacin sallah farkon lokacin sallah wannan ya fi falala a ga masallatan da suke sallar azhar karfe 2 da'iman sallar asar karfe 4 da'iman ba sa la'akari da farkon lokaci da ya fi falala ya kamata ce sun daudara shi faraki ba nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sai idan da sallah sai manzana sallallahu alaihi ya hau dabbarsa malamai suka ce jaki ya hau wa rakiba abu talha shi ma abu talha abu talha wannan sahabin wanda a lokacin da dan tanalul barra ya sauko ya kyautar da gonarsa shi na abu talha ko shi ma sai hau dabbarsa wa ana radifu abu talha anas rawin hadisi yake cewa ni kuma ina goyi bayan dabbar abu talha abu talha wanda anas yake ishara zuwa gari shi anan shine mijin mahaifiyarsa an gane ko domin ummu sulay bintu malhan mahaifiyar anas ibn malik bayan rabuwa da mijinta ta zo ta aure abu talha shi kuma anas yana nan kaman eh, agona da nan ko hmm. a gurinsa فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana barin wannan gurin da suke sallar su bashi sai ya falle shi sa da gudu ajira ma'ana ya sanya sa gudu fi zuqaqi khaybar suka dinka shiga lungunan khaybar da gidaje a gurin suka dinga shiga suna fita cikin lunguna me yasa da babu kowa a garin me yasa babu kowa a garin a lokacin yahudawa manoma ne duka sun bar gida sun tafi gona yawanci ma basu su san cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ba saboda haka da gudu yake shiga lunguna da dabbar sa yana fita wa anna ruk wa anna rukbati tamassu fakhidha nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa har ma wani lokacin gwiwoyinsa guda biyu sukan taɓa wato cinyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ثم حسر الإزار عن فخذه sannan manzara sallallahu alaihi wasallam ya kwaye kwarjallansa daga cinyarsa ya janye kwarjallansa daga cinyarsa hatta inni anzuru ila bayadi fakhid nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam yace har ma ina iya hange ina iya kallon farin cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakan faru sabon sa ya saba da su duk da cewa ah, cinya al'aura ne ko amma Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kwaye haka sa ta gani na kudda kot kusan shi Anas ai khadimi ne a gurinsa khadim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya taba zama a ɗakin Aisha radiyallahu anha haka sai ya kwaye cinyoyinsa suna waje abubakar ya shiga ba matsala sannan umar ya shiga ba matsala da sannan usman ya shiga kawai sai ya gyara sama. har aka tambaye shi mai yasa sai ce ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah suke kunyar sa ba falamma dakhala alqaryata yayin da ya shiga cikin ƙauyen cikin garin wato haibara. qala sai yace Allahu akbar kharibat khaybar Allahu akbar kharibat khaybar to kira ba wannan yana cewa Allahu akbar gari khaybar ya lalace Allahu akbar gari khaybar ya lalace me yake nufi da lalacewarsa an riga an cinye garin da yaki an gane za a kwashi ganima a garin za a kwashi ku yanki da bayi a garin yace inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul mundarin lallai mu idan muka jira a farfadiyar garin mutane to tir da safiyar wannan mutane da aka musu gargadi Mana sun shiga damuwa tunda mun jira da nufin yaki to wannan mutane sun gama yawo ma'aiki sallallahu ya faɗi wannan sau uku qala hasalatan qala sai ce, wa kharaja alqawm ila a'malihim a lokacin mutane sun fita ya zuwa ga ayyukansu na manoma ne sai suka samu labarin ma'aiki sallallahu ya shigo garin wasu sama suka hango shi ya shiga garin faqalu sai suka ce muhammadun wal khamis yani al wannan fa annabi muhammadu ne da shi da alhamis, khamis da shi da ana kiran aljaish alhamis me yasa saboda ana kasa su kashi biyar kashi na farko akwai muqaddima kashi na biyu akwai mu'akhira kashi na uku akwai maimana kashi na hudu akwai maisara kashi na biyar akwai qal to haka a wannan lokacin suke kasa rundunonin sojojinsu idan za su dira wa wasu mutane da yaki mukaddima ita ce a gaba mutane ne da yawa sojoji ne da yawa su ne a gaba mu'akhira sojoji ne da suke baya maimana su ne wa'anda suke dama maisara su ne wa'anda suke hagu kalif su ne wa'anda suke tsakiya sai suka ce to annabi muhammadu ya shigo da sojojin sojojinsa domin yaki kala sai ya ce fa'asadnaha an watan inji anas ibn malik ya ce sai muka sami garin muka ci garin da yaƙi da ƙarfi ma'ana suna so ba sa so kawai shi kira an ci garin da yaƙi an tattara ganima fajumi a sabiyu sai aka tattara wato ainihin ku yangi da bayi za a dihiyatu sai wani mutum wani sahabi da ake kiransa dihiyatul kalbi sai yazo an tara ganima dihiyatul kalbi wani kyakkyawan mutum yawanci ma malaika jibril alaihi salam idan ya kawo manzara sallallahu alaihi wasallam wahayi a garin makka matakar ya taho cikin siffar mutane to zai zo na cikin siffar dihyatul kalbi cewa da mutumin ya tattaki sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya nabi Allah ya annabi Allah a'tini jariyatan min as-sabi ina buƙatar wata kuyanga daga cikin wannan wato eh, ganima yana da da abashi yana buƙatar baiwa kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idhab fa khudh jariyatan tafi ka dudduba ka dauki ku yangar da sai maka to wannan ya nuna kenan idan mutane suke suke yaki kowa yana da dama ya zo ya ce to ni a bani kaza la malamai suka ce wannan abin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya bashi umarni ya dauka yana daga cikin humusi yana daga cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba akwai haƙƙin sa wa adamu annama qadimtu min shay'in fa anna lillahi saka ce wa lir rasuli to wannan haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya dauka ce Fa aka fa’akaza safiya ta binta huyai shi kuma yana zuwa da ya ka? sai ga safiya binta huyai mai hudu ya ce ‘yar shugaban yahudawa kuma kyakkyawar mace yana ganin ta sai ya zaɓe ta faja a rajulun ilalabi salawa salama sai wani mutum ya zo guri annabi muhammad salawa salama faƙala sai ya ce ya nabi ya maya annabin allah a akwai ta nihiyar da ta binta huyai kai ya rasulullahi ka baiwa dihya safiya yar huyai huyai ibn akbar ibn akbar kine <clears throat> shugaban yahudawa banu nafir da banu quraiza karshe ma da yi adawa mai karfi tare da manzara sallallahu alaihi wasallam tura aka yi aka gama da shi wani lokaci. ya rasulullahi ka yarda ka ba da safiya bin tufiyin ga dahiyatul kalbi ya rasulullahi baka san implication din wannan ba ai wannan matar tana da asali bai kamata a ce ka bayar da ita ba saboda na farko ita yar gidan annabci tana da dangantaka da annabi haruna alaihi uwan annabi musa alaihi na biyu ta fito daga gidan sarauta saboda mahaifinta Uyay ibn Akhtab shine shugaban Yahudawa Banu Nadir da Banu Quraiba to sai bi mun zala sallallahu alaihi wasallam shawara yace wannan mata fa sayyidata Quraiza wa Nadir wannan ita ce sarauniyar Quraiza da Nadir fa la tasluhu illa lak bata cancanci kowa ba sai kai ya rasu sallallahu alaihi wasallam kaga yadda talakawa ke baiwa shugabanni shawara ko kuma wanda ka ga sun ɗauka kuma ka ga yadda talakawa suke ƙaunar shugabanninsu ko an zaɓi abu mai kyau a baiwa shugaba malam haka buge a yi sha ka same shi ma wallahi za ka iya jifarsa ba manzara sallah salawa cewa ya yi mafi alkhairin shugabanninku su ne wa'anda suke ƙaunarku kuna su. mafi sharrin shugabanninku su ne wa'anda suke ƙinku suna tsine muku kuma na kuna ƙinsu kuna tsine musu wallahi halin da muke ciki ba da kyau ba ai ba a buƙatar ka tsine wa shugaba wallahi kai ni ina ganin jiya jiya mana ga wani tsoho a wani kilif wallahi Allah tsine muku albarka yace to sun sun tsine ku amma shiga uku wallahi har da malamai haɗa ku wani wani da kijo da alkebba haka ya dinga tsinuwa ko ba za da kamar ahlus sunna da gemu ga abin nan eh kama ne kawai wallahi ba daidai ne ba daidai bane shugabanni sukan lalace to addu'a ke musu hmm. kuma ya fi kyau mu kaunaci shugabannin su masu su kaunaci mu suka an zauna lafiya hmm. to abin da yake janyo irin wannan yanayin sun fice mu da yawa wallahi shekara talatin arba'in muna fata a samu sauki babu da hmm? duk wanda ya gaji kawai sai sai tsine musu albarka amma bai kamata a ce mun gaji ba hmm. A ni kullum fa a wannan gabar ina ga kar mu damu da yawa kar mu damu da yawa da cewa an zalunce mu an zalunce mu ba mu samu ruwa ba ba mu samu wuta ba ba mu samu titi mai kyau ba ba mu samu arhan abinci ba wai duk wannan abubuwa ba gida ba nan duniya ba ne kuma kawai to ba da shekara na muke abiya in ka tattara irin shugabanci irin namu fa wanda ba Allah ciki ba lahira ciki ni ban ga wani abin sha'awa a shugabanci ne duk a ba su duniya ne kawai duniya kawai a ba mu abinci a ba mu titi a ba mu kaza a ba mu kaza a ba mu ilimi malam duk wani abubuwan aka tara maka su shekara nawa za ka yi a duniya shekara saba'in ka gama fa shekara ɗari ka gama shi sa kullum muna magana cewa su ma shugabanni ba sa fahimtar wannan ba sa fahimtar wannan sai suka ɗauki duniyar ka bone abu babba dan suna fahimtar wannan idan Allah ya ɗora ka kan mutane wallahi farkon abin da ya wajaba a kanka ka nema musu hanyar lahira hanyar aljanna to musulmi muna fifita muna fifita lahira akan duniya bal tu'thiruna al-hayata duniya. dunya wal akhiratu khairun cikin kabari kawai ma da shekara dubu nawa za ka gobe kiyama shekara dubu nawa ba ma mutuwa duk wannan ba ma ganewa sai dan wannan shekara hamsin saba'in sai zamana muna da wauta to shi ne wannan bawan Allah ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi shawara wannan kyakkyawar matar mai asali mai dangi har zuwa annabawa ya rasu bayan wannan takace ba ta bishiya ba ka Allah ka ba mu wannan talakawa فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير لا تصلح إلا لك قال في منظرة صلى الله عليه وسلم ادعوه بها وكذا دحية يكاوتا يكاوما سنة ji manzon Allah Allahu akbar faja'a biha sai zo da ita ana shugabanci kenan fa shawara aka ba shi yadda shawara ta yi falamma nazara ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta da kyau yadda ya saba kallon kallon su zai aure su hmm. ya kalla daga kasa zuwa sama daga sama zuwa ƙasa daga ta yi Kara sai ya ce, Hud jariya samina sabi zaira, je ka ka nemo wata ku yanka ban ba wannan ba. Wannan da ke kyalabu. Jima zan Allah, sallallahu Alaihi wasallam ya yi da hukunci kuma shi ke nan. Kara, anas ya ce fa a'taqa take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta ta wa tazawwajaha kuma sai ya aure ta haga munasabar hadisin da babu kenan fadilatu i'taqihi amal amatahu thumma yatazawwajuha ya yanta ta kuma ya aure ta Kada lahu sabit sai sabit ya ce masa sabit tabi'i ne sabit ibnu aslam al-bunayni sai ya ce da anas ibn malik rawin hadith ya aba hamzata ya kai baba hamza ma asdaqa wani sadaki ya ba ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai auren ta yayin ba sadaki qala nafsa sai ya ce ya ba ta sadaki amma karan kanta ya ba ta me karan kanta ne ba ta ya ba ta yancinta tunda ya yanta ta to wannan yancin da ya ba ta yana matsayin sadaki ina haka sadaki ba sai kuɗi ba hmm? ba sai kuɗi ba kuma idan mutum zai aure duk abin da ka baiwa mace ba da sunan sabi akwati mai taya sunan sabi kayayyakin da ake zuba a ciki sunan sabi akwai na gani yana so ne ko hmm. na gani yana so ba da duka suna cikin duk wani abin da za ka bai wa mace don aurensa mana sunansa sadaki wayo ake mana sai ka je ka sai akwaci alkur'ani bai ce ka saya ba hadisi bai ce ka sai akwaci ba sannan sai ka cika akwatin nan wannan da holandish wannan da english wax wannan da nigeria wannan da gwalagwalai wannan da pants da su blouse da kayan menene wannan sai ka gama cika su baki daya sai ce ina sadaki wannan da ka bayar mai sunansa har ka halle ko dukkan su sadaki sadaki kawai shine abin da ka baiwa yarinya domin auren ta ne sadaki Wata in muna son mu samu ingancin rayuwa malam al'adu da muka zuba su a auren mu wallahi da yawa su sai muka kaddara mana idan za mu kirga al'adun nan malam sai mu kirga ashirin a wannan zaman ashirin duk wahalar mu ne kawai muka karawa kanmu wallahi Allah bai ce ba manzo Allah bai ce ba kuma abin ya zo ya gagare mu ka samari duk sun gaci duk sun gaci dan irin wannan sadakin da ake bayarwa a wannan lokacin ba sai da akwati mai taya ba kawai ka dan samu dan gidan hayar ka ba lalle ma sai ka gina ba mm. kawai ka dan zo da wani abu ah, a ba mun karanta hadisi wani ma wani ma zaurin karfe ma bai da shi kuma ya aure Allah za mu fahimta hatta iza kana bi idan jahazat halahu ummu an gama yaki ana dawowa gida kafin a iso gida ummu sulaim ummu matar abu talha sai ta shirya wannan kuyangar shiri sosai kai mata wanka shashafa mata tulare eh in a wannan zamanin da mutum ta sha hayaki ne yanzu hayaki har wata kujera ake sai a huda ta ina da dahi wa ina sai an gama kona yarinya sai a ce an bilbile ta da turare hayaki to nan da an shirya ta da kyau a tabbata komai tas kafin a kai ta wurin ma'aiki sallallahu alaihi fa ahdatha lahu min al-layl da daddare kawai sai ta kai ta kyautar ruwa ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama da safiya bin dukuyai wallahi da aka zo gida da nan mata matan gari ba gida zuwa suke suna lekawa including matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna lekawa su ga irin kyanta akwai malaman da suke ce kakkaf cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu kyanta kuma bai buɗi a ci kuma ta musalanta ai mun taba karantawa ana a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbike rashin lafiya na tabbata mutuwa tana kusa da shi tana matukar kaunarsa tana son sa sai ta ce da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wannan wahalar rashin lafiyar da kake yi kake ji wallahi da zai yi a ɗauko ne a sa min ni in ji wahalar a daga wallahi da na sai sauran matan sun ce su suka soma kuskus kun ji wance ba wasan mata ba sa son hirwa zai ka zona zai kai kaɗai abin da kai kaɗai ci lokacin da suke kuskus suna kuma cin namanta suna ɗan maganganunta a hankali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji su sai ce mai kuke cewa da zan fita ba komai ce wallahi ku kurkura baki eh, ku kurkura baki ku na ci abin da kuke cewa sai ce wallahi gaskiyanta ne wannan magana da ta faɗa gaskiya ne kuma tana nufin haka Ɗan da za ta iya ta ɗauki rashin lafiyar nan a madadin manzala sallallahu alaihi wasallam wallahi da ta ɗauka Fa فأحدثها له fa فأصبح النبي صلى Sallallahu alaihi وسلم عروسا sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan daren sai ya waye gari an faƙala sai ya ce ya yayi da hudu kenan ko yayi da hudu kenan sai walima man kana indahu shay'un falyati amin manzala sai walima ba shi ba wai dabba yanka musu ba sai tara sahabarsa ke duk mutumin da yake da wani abinci kawai ya kawo za a yi walima sai walima ana tarawa dan uwa aboki kai ana ma tara wa mare kawai wai sai ka gama aure kawai sai mutane su zuba ido ka kawo musu walima ku tara walima dai manzara sallallahu alaihi wasallam ce man kana indahu shay'un falyati abihi duk mutumin da ya mallaki wani abu ya zo da shi a tara walima anan da malaman suka ce walima haƙƙin shi yake ne fa haƙƙin shi ne a bayan amma idan ya samu mataimaka daga cikin aminansa daga cikin abokansa wannan ya kawo abu kaza wannan ya kawo abu kaza a tara ayi walimar shi ma ya halarta domin wannan asar ba wa basaqa nifa'an sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya shimfida nifa'an wato shimfada ce daga fata daga aji sai shimfida domin a tara abinci akai فجعل الرجل يجيء بالتمر شيك دواني يا قاسو دبيني يا زو يا زما وجعل الرجل يجيء بالسمن شيك دواني يا قاسو irin cikui din nan ya zo ya zuba qala wa ahsibuhu qad zakara sawiqa shika da wani ya tattaro abinda ake ce masa sawiqa ya kawo ya aji sawiq shine wato garin alkama tare da 'ya'yan alkama a haɗe su ne asawi abincinsu ne a da kala sai ya ce fahasu haisan sai suka cakuɗa sai suka cakuɗa wani abinci sunansa haisan fahasu a yi fahalatu wai menene hais hais abubuwa ne guda uku ake haɗa sai zama hais na farko a danda ƙadabino a niƙa dabino ya zanto kamar tuwo haka sai a aji na biyu a kawo busasshen nono wato kamar cikui ke ko shi ma a kawo a hada a dandaka a hada su tare baki daya kun ji irin abincin da yana kama ciki sosai sannan kuma sai a <laughs> wallahi yana rike ciki da kyau in ce ke noma biyar kawai sai ka ga ya shiga sannan kuma sai a kawo mai sai a kawo irin kirmo sai a kwaba waɗannan abubuwan ba gida idan aka kwaba da dabino da cikwi da musashe da kuma wato ainihin kirmo sai a kwaba su ba gida ne hais fakanat walimar lahi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya kasance ne walimar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kira mutane suka zo suka ci suka koshi suka tashi wannan shi ne walima kun ji wa'azi a wurin? akwai wa'azi a ciki ba wa'azi haka duk inda za ka ji walima walima walima wallahi ba wa'azi kuma duk inda za ka ji walima walima ko ya zanto angon shi ne da walima ko ya zanto da shi da aganansa abokansa su cikin tarawa walima kuma ko ya zanto aulin walau sha dabba ce za ka yanka a yi roman wannan dabbar a raba mutane su ci ko kuma idan babu nama to ka iya yi da garin rogo ba wallahi za ka iya yi da garin rogo iya go gurgurdan karfinka wa ma ساعة من ساعته ومن ba da yau فلينفق مما آتاه الله dan karka je ka tara mutane su shakari a ba ka ce wai ne na bada fi sabilillah in baka da shi ne eh, ba in baka da shi amma kana da shi wannan